daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na hawa sharif a yau 20 ga watan satumba shekarar 2024 shirin yau da gobe yana kaduna garin gwamna inda a yau shirin ke cike da al'amura da batutuwa masu kayatarwa da ilmantarwa da farko dai akwai tattaunawa da jan hankalin mutane musamman ma matasa akan illar kushe halittar 'yan uwanmu da tarin matsalolin da hakan ke haifarwa akwai kuma bayani akan yadda ake kiwon kifi da shi ma ɗimbobin nasarori da alfanun da ke cikin sana'ar ta kiwon kifi don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba su ku biyo mu zuwa Kaduna a Najeriya domin jin cikakken shirin. A yau za mu magana ne akan kushe halitta da wasu ke yi wanda ke iya haifar da matsaloli na zamantakewa tunani da kuma sanin darajar kai. Yin kushe ga yanayin halittar mace ko namiji abu ne wanda ke nuna tsangwama ko kuma cin zarafi wanda hakan na iya haifar da matsalolin damuwa wato depression ga wanda ake yi wa kushen. akasarin mutane kan yi kushen ne ba tare da wata mummunan manufa daga farko alal misali a gidan biki kasuwa ko kuma makaranta tsakanin ɗalibai kai har ma da dandalin sada zumunta irin su facebook twitter wato x ko ig inda za ka ga sele iya sale sun ɗau wanka iya wanka har da marmusa amma idan ka duba comment section sai ka tausaya wa irin kalamai da kuma sakonnin kushe halitta marasa daɗi. a tattauna da na yi yau da matasa akan wannan lamari sun bayyana yadda kushen halitta ke shafar yanayin tunaninsu ga tattaunawar tamu kushe halitta matsala ce wace ta shafi tsangwama da kuma takurawa wanda yake da alaka da abin da ya bayyana na jikin mutum ko in ce na halittan da Allah ya yi wa mutum zai iya kuma shafar yanayin yanda yake tunani da kuma yanda yake da karfin gwiwa akan kankin kansa menene muka fahimta akan shi wannan wato shi na halitta a ne akwai zainab muhammad mustapha abdulmajid muhammad kura da kuma ahmad muhammad wanda za mu tattauna da su akan wannan matsala wanda take shafan tun daga yarinta har zuwa girma wani lokaci har da lakani ake yi wa waɗanda suke da abin da ake kushewa a kansu alal misali yin amfani da kalmomi waɗanda suke nufin a yi kushe ko kuma don a yi dariya ko kuma a tsangwami wanda yake da irin wannan halitta bari fara da zainab kasancewar ke mace ce kuma abin ya fi tasiri a kwakwalwa da tunanin mace kamar wa'in me kika fahimta da abin da ake cewa kushi halitta ai antiminta kushe halitta tsakani da allah bayi da kyau bayi da daɗi musamman ga mu mata abin yana shafen mu ne baki ɗaya kowane irin yanayi muke ciki musamman na farin ciki zai shafe mu ya lalata mana mu da tunanin mu saboda ba zan manta ba akwai bikin da na tafi da na je bikin nan to kin san mu kawaye ba a raba mu da yan kananan magana da kushe bare aka ce miki sa'anni ne to akwai wata a cikin mu tana da dimbi kuma mu kawayen amarya mun saka irin fitted gown da sauransu mm. irin kaya da kin san a can a can kun sha wanka an sha kyau musamman biki kin sa aka ce miki na Abuja ne ba sanyi mm. kawai sai budan bakin ɗaya daga cikin mu sai ta ce ke ba kya gani ne aka miki irin wannan dinkin timbinki gaba ɗaya ya fito to ina mai tabbatar miki da labarin na yarinyar nan da kyar na tirsasa ta je bikin nan sai ta ji ta fasa to in ta je ma ai ta ga akwai wa'inda suka fita kuma sai ta yi bilibin saboda an kushe ta mm. da kirnin sata na ce ke ki kalli kanki kamar gimbiya kamar kin fi kowa kyau yadda kike nan ba mai canza ki waye sai canza ki na ta lallaba ta dai haka har muka je bikin na amma ko da muka je bata sake ba ta kasa sake saboda an kushe mata an kuma da san da ta yi kwalliyar nan tana ji da kanta tana ganin daidai muke din nan tana da abin da muka yi za ta yi mu je gaba miro mu shafa wannan mu je wannan mu yi a ah, na kyau na amma wannan maganar shi ya bata mata wannan farin cikin nata kin ga wannan gaskiya yayi affected a kuma abu na biyu kuma wanda su ma maza wanda na gani nake har tunanin cewa su ma hakan yana faruwa da su ne akwai ungana da nake zuwa sarin kaya gurin shi kawai mun je muna sari a cikin customers kai sai wani ya kalli kafan shi sai ce wane amma size ɗin takalmi 50 kake sakawa ko ma ba a samu ne a fiskan shi mm. abin kawai sai nuna ni kuma sai abin da ya bani haushi sai na ce halittan Allah ne ni fa ma na tsani namiji ma mai karamin kafa na ce kai kuma ba za ka bashi amsa ba sai shi ma wancan yayi shiru da ya gane ai maganar da nayi shi ma dai da akwai alamun ba daɗi sai bai ce komai ba amma a face din shi da na gani na san wancan ma ya ce eh to kin ga kuwa kushe halitta kam gaskiya bai da daɗi ko da muke yara fa mun sani mun yi wannan tsokana a Hassana mai gandan lebe a'a Husaina mai tafiya a kwance wa irin wato amma yanzu kuma ai girma ya zo <laughs> ba mu san illa lokacin yarinta ne mm. ko a malaman mu bamu bari ba a'a malam bakwai ni a'a je ku kira mana malam tsula gashi na saboda eh, saboda siriri ne eh, siriri ne wannan a'a bakwai ni ko kuma agire muryan shi irin katoto ne a wannan garma ne shi kenan kin gane akwai to wannan yarinta ne bamu san kuma bai yana da illa ba a lokacin sai da girma ya zo kamar ni a gidan mu nan yaran babana dukansu sirara ne amma ni kuma gashi ina da jiki kai ya kuma jikin in na shiga cikin kawaye na fa ni yar karama mm. ne amma eh ba ku ba ku kuma baby ɗan lukuta To. Ai kina so kawai da kika ce baby ɗan lukuta shi kenan an gane ni. to mu da mu wurin Abdulmajid Fura mu ji shi shi ma ana gane shi wayansu irin abubuwa aka yi na irin kushe na halitta ga wani ko ga kanka wanda zaka iya tuna da cewa ba a ji daɗin hakan ba. Gaskiyar magana kamar yadda ta yi bayani a jabinta wato irin wannan abu na batun kushe halitta abu ne wanda a baya zan iya cewa a yarintar mu ya faru da yawa dan bambantawa akwai wata a yarinya a lokacin da muka taso da yawan mutane na tsokanarta da wato kamar mummuna sai ake ce mata da'u kusan wannan abin dan ana kiranta da wani hakuka take kashe da tafi da samawa mamanta tana gaya mata wane ya ce min da'u wannan dalilin ma yasa a ƙarshe har mahaifiyarta ta ɗauke ta ta kai ta can gun kakarta ta taso a kunta aka canza mata wuri saboda kun adabe ta eh, saboda dai ta dan samu sa'ida dan kusan kowa ya ganta da'u da'u da'u ana zuwa ana wani ma yana zuwa yana kama mata hanci yana da'u hancin ki baya kamuwa oh, wannan abun kusan gaskiya yayi tasiri ya sa mata shakku da kuma wani zubin ba ta da gwiwa kan eh, kankin kanta tana jin kaman ita kawai ba a san ta ne ko ya yi ta zama ita ba ta ba ta isa cikakkiyar mutum eh, ba haka take gani ita ko mummuna ce ita ya take ta dai kasa gane yadda ko kuma ina za ta samu ta samu natsuwar rayuwarta ɗauke ta a gaban mahaifiyarta shine yasa ta samu sa'ida a wannan lokaci kinga bugu da ƙari har kawo yanzu da ta girma ba ta iya sake jiki da mutane kullum tana ganin kaman wannan kallon da ake mata na da irin mummuna ce ita ai fa yanzu ita hakan ce mm. kusan zan iya cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da zai sa zaki ga wasu daga cikin mata ko mutane sai su rika samun kaman man shafawa da hoda da sauransu wanda zai canja musu launin fata daga baki su misali bleaching kenan eh, kake ganin kamar akwai yana nasaba da irin kushen halittar da da ake yi gaskiya ina kallon akwai wannan alaka ko wannan nasaba musamman ga mata da yawa suna ganin kila aini baka ce kila shi yasa ma na kasa yin samari da yawa wance ba samarinta da yawa kawai ita tunanin ta ai in ta shafa man nan ita ma fa za ta samu ta tara samari da yafi na wance Ahmad wani lokaci za ga mutum saboda tsawo ne hmm. yake da shi ya kera kila waɗanda suke sa sa'o'insa ko kuma a shine gajeren cikinsu ko ya fi su kiba ko kuma duk jikinsa kasusuwa ne kai wani lokaci ma fatar jikinsa ne kamar yadda eh, bilmuje yake magana cewa za a iya samun baƙa ne ko baki ne ko kuma a farin ya yawa wani lokacin ka jana jinar da karas a jan kosai wani abu da irin na tsokana wanda zai sa mutum ya dinga jin akwai damuwa a tattare da halittarsa to gaskiya kamar yadda yan uwa duk suka yi bayani akan wannan matsala matsala ce da take kawo koma baya sosai ga mutum karan kanshi yana rasa karfin gwiwan da mutum yake da shi a karan kanshi da irin idan aka sa shi a gaba irin wannan matsalar gaskiya yakan dakushe mishi duk wani farin cikin shi ko wani kwarin gwiwar da yake da shi a karan kanshi misali idan zaki samu irin wannan musamman kamar yadda ya sha faruwa a lokutan yarinta duk da har yanzu ana yi a lokutan yarinta zaki ga yaro idan aka sa shi a gaba don akwai wanda na sani Allah ya yi shi irin yanayin halittar shi yana da babban kai haka su sunan shi Abdu ana faɗa mishi Abdu sosai an ke kiran shi Audu Arushi su kaga wannan saboda yanayin halitta shi sai mm. gaba ɗaya sai ya zama baya sake jiki cikin sa'annin shi ma yara yaro ya shiga cikin sa'annin shi ma ya saki jiki ai wasa ko ai wani abin nan tare da shi sai ki ga yana warewa daban mm. bai son shiga ciki saboda saboda ya sani cewa in dai zai shiga cikin wa'annan sa'annin nashi ko ya fito cikin jama'a fa ba zai sha ba hmm. dole za a samu wa'annan masu kushe suna kushe shi akan wannan zubin halitta nashi wanda shi kuma ba shi ya makan shi ba wanda shi ma mai wannan kushe inda zai duba yana da nashi inda yake da nakasin domin an ce dan adam tara yake bai cika goma babu wanda yake 100% to dole ne kowa yana da irin nashi to wanda nasu Allah ya sa ya bayyana ya bambanta da na sauran al'umma to ba gaskiya ba abu bane mai kyau da a ringa yawan kushe akan wannan domin yana dakile wa mutum ci gaban shi da farin ciki da kwarin gwiwan da mutum yake da shi wanda ya kamata a ce ya shigo cikin al'umma yana gogayya tare da sauran sa'annin shi da sauran jama'a baki daya to ta yaya za mu iya guje yin haka ga 'yan uwan mu mu kuma mu iya tsare kanmu daga wanda yake yin kushe ga halittar da Allah ya mana barin fara da Zainab Zainab gaskiya kushe halitta bayi da kyau kwata-kwata hmm. da baka so kar ka yi ma wani saboda halittar nan da kaga Allah ya yi shi haka yake son ganin shi ya yi shi saboda ni ban tabbatar da illan sa ba sai a shekaran jiya jiya nan wata a gabana ta zagi wata cewa jibe ta kawai ba ta ba da me ake cewa structure baya Hada da cinya kawai sai na ga ta juya ta tafi sai hawaye yana saukan mata jiya sai ta zo gida ta same ni sai take ce min wai ba ta gani a tiktok mata suna irin pumping din nan ba eh ana ƙara eh, musu dan Allah na san inda ake yi wato har ya fara shi na cikin wannan tunanin ya eh mana ya ma canza mata yi tasiri to tana so ta je a yi mata an taba nunawa ba muna kallo muna ta dariya din nan sai nake ce mata tana hauka ne to kin ga wannan ya zama ya shafi ma kwakwalwanta da tunaninta da lafiyanta kin ga ko wannan akwai cutarwa a ciki tsakani da Allah babu kyau abin dukkan ka mu ta fa dukkan mu wallahi talla in aka kushe mu zamu zamu dinga ji kaman ba mu da kyau zamu wannan kaman bai isa ba kaman bai isa ba kai zan ma iya shiga ma can bari in dawo nayi kyau a'a ban yi ba kar in jefa kaman sun fi wato yana iya janyo mutum ya illata kansa kenan kai sosai ma kuwa to har in dai wannan maganar da aka faɗa mata ya canza mata wannan tunanin to da ɗarin ji a zuciyanta ai ya fi hakan na har za ta iya yin maganar ta canza to kin ga kuwa babu kyau ina jan hankalin mu mu matasa da samari matan da maza da duk masu irin ɗabi'an nan mu daina babu kyau halittar Allah yanda yi shi haka yake son gani shi mm. kai baka isa ma kai kwatan kwatan wannan ba so kuma baka fi Allah iyawa ba ballantana kuma ka kushe don kushe halitta kuma eh, kusan yi kake yi da Allah bai iya ba kenan madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu sake koma gabinta inda za ta dora daga inda ta tsaya da bakin nata tabil majid dama ahmad yana faɗin cewa duk ɗan adam tara yake bai cika goma ba wani irin abu za mu yi wurin ganin mun kare faruwar haka ko kuma a dinga dakile kushe halitta musamman idan aka ji wani ya fara a kwaɓe shi ko kuma mu kanmu karmi wani yana da kyau al'umma kowa ya sani cewa duk wani halitta da ka gani da wani Allah ne ya mai to musamman kai kanka ai da ka kai ga yadda kake ko yadda kake ganin kai ai Allah ya yi ka yadda kake so to ai wani zai gan ka kai ba kai ba ko kuma kai ba ka kai shi ba mm. to don haka kamata yayi kawai kowa ya kallon kowa ko kuma ya kama kowa kallon wato halitta mai kyau mm. sun ga Allah ne ya eh, ka zama ko kuma shi wanda ka gani aka ya zama haka To gaskiya ne kamar yadda Abdulmajid ya yi bayani wannan haka yake kuma wannan ɗabi'a ce ba mai kyau ba gaskiya. Duk lokacin da Allah jarabci wani da wata irin sifa ko wani halitta da yato haka Allah yake son ya gan shi. Hmm. Kuma kai kanka mai kushin ai baka fi ƙarfin a jaraba ka da irin wannan halitta ba nawa ka biya aka yau ka yadda kake da har kake da damar kushe wani. kuma a cikin tsakankanin nan zaka iya samu an jajjaraba wasu an iya mun iya gani a cikin al'umma wani zaki samu tun tana karama ko da girman ta ma kushe 'ya'yan mutane ho wane kaza wane kaza ko dai kai ko yanayin halittar fuska ko hanci ko wani abu makamancin haka kuma sai a zo a jarabta mutum ya zo ya haifi ɗa mai irin wannan kushen kuma sai ke ga shi baya jin daɗi ya ji wani ko wani yaro na kushe nashi kun ga ba abu bane mai kyau hmm. duka duka irin wannan yana kawo gaba ma a tsakanin juna ko kiyayya a tsakani yana kuma taɓa lafiyar kwakwalwa kwarai da gaske sannan kuma kin ga a cikin irin wannan matsalar da ake samu za ki samu akwai wayanda za a jaraba da yanayin halittansu ko dai an musu manyan ido ko wani yanayin ta ko yanayin shi a mashi maybe siffa eh, na dogon baki aka ji wannan sai a maimakon a appreciatin abin da yanayin halittar da Allah ya yi shi sai a ringa kushewa ko mai kwalakwalin ido ko mai wani abu dai makamancin haka in mai tsinin baki ne ma irin mai dan dogon baki aka aka yi shi aka ji wani ana mai bakin kes ko ma a dinga kiranta dumbaru ko wani abu makamancin haka to kun ga kuma irin wannan yanayi kai da kake kushe ko mu da muke kushe su dukkan mu nan ba wanda ya san yanayin bakin kowa bai san yanayin bakin shi ba wani yana da kambun baka baka sanyi ba shi yasa za ku samu yawanci irin wa'annan masu yanayin halittan idan aka baki ya musu yawa wancan ya faɗa wancan ya faɗa wancan ya faɗa sai ga ba su cika lafiya ba ta wani bangaren ka faɗa ko ga wata halitta kawai menene ka gode Allah kai da aka yi ka ba hakan yadda aka yi shi ba misali to a ta fannin lafiyar kwakwalwa kuma da shewa abdulmumin makarfi ya ce kushe halittar mutum na iya janyo mutum ya faɗa cikin ciwon damuwa To na farko dai muna son mutane su gane cewa magana da ke ganin ta makami ce. Zaran kai magana to kunnen da ya ji magana ta shiga cikin kwakwalwa to gaskiya za ta iya ma kwakwalwar nan illa musamman irin waɗannan kalamai waɗanda za su iya ma ainihin mutum rawa da dawar a cikin kwakwalwarsa. So akwai illa kwarai da gaske. Da an yi kushe ɗin da mutum zai fara tunanin alaƙanta kan shi da irin wannan kushe ɗin. Kuma ba yadda zai iya yi domin haka Allah ya halicce shi. a zaran mutum ya samu irin wannan maganganu na kushe da irin wannan abin da ake bata rai sai tunanin cewa Allah shi ya halice shi a haka kuma haka ke san ganinsa wannan zai taimaka mai kwarai wajen dan yin tunani mai kyau kuma ya sa shi dan kara saukar da damuwa in zai yiwu inda ka gana yi maka kushe din nan to ka iya canza muhallinka ko wurin zamanka domin ka zauna lafiya domin irin wannan damuwa takan kuma ta'azzara ta kai ga kana samun wani ciwon cikin depression watan damuwa mai dankwafewa ya zama kuma ka shiga wani hanya wanda yake zaka kasa ma a tunanin abin da kake ciki tun kana gane ka zo baka gane komai kuma sannan a shiga wasu hanyoyin daban to ga masu yin kushe din wani kira za a musu a likitanci ga masu yin kushe ne sun cewa wannan magana sun yi ba shakka takan zama illa ga wanda suka yi ma magana kuma yakan bata dangantaka da alaka tsakanin ka ko tsakanin ki da wanda suka yi ma wannan magana din yawan kalmomin da ake faɗa na kushe din nan saka shi kwalwa su canza tunanin shi wanda aka yi ma wannan kushe din kuma sukan canza rayuwarsa domin sai ga ya ɗauki ɗumi a kwatankwacin abin da ake mai kirari a kai kuma bayan ba ainihin ra'ayinsa ba ne ba amma sai ga saboda tunani da damuwa sai ga to bari ma dai a yi hakan sai ga a ce kamar ɗan kwasi ga ce to bari ma a sha kwayan ci gaba da kasa ta yana illa kwarai da gaske saboda haka irin wannan yakan canza rayuwar mutum kuma yakan sa mutum shigo ne yanayin da bai kamata a ce ya shiga ciki ba. Madalla, to a bangaren taurarin yau mun tattauna ne da Jamila Mahmud wato ke samarwa mata da matasa aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar kiwon kifi a ce wata sana'a ce mai iya kauda damuwa da haɓaka tattalin arzikin mai yinta sunana jamila mahmud mai sana'ar kiwon kifi ina kiwon kifi ina ƙyanƙyasa tsawon shekaru goma sha ba abin da zan ce sai dai ne godiya ga Allah domin kiwon kifi ya mun komai da komai. Me janyo ra'ayin ki fara kiwon kifi din nan? Eh abin da ya janyo ra'ayi na gaskiya na fara kiwon kifi. Na ga ina zaune ne ba abin da nake yi ni ba aiki ba ni ba wani sana'a ba. Sai kurin na ce bari na sa kifi guda ɗari na gaya dai abin yake. na saka kifi na guda ɗari na bar su suka yi girma don a lokacin ma wani ya kai kilo uku wani biyu da wani abu wani biyu kifin nan suka yi girma suka yi kyau sai na ce ashe ma da ake cewa kiwon kifi na da wahala bai da wani wahala zan iya yi kuma mutane masu so su kiwon kifi da suke cewa sai ina da babban abu sai ina da jari da yawa duk ba haka bane na fara kiwon kifi ne a roba a roba na fara kiwon kifi wani zubin ma abincin rabin kilo zan siya kilo ɗaya a haka a haka a haka dai har na kai ga inda Allah ya kai ni yanzu na taimaki mata wasu ma za su zo ba kuɗin da zan fara zan ɗauka kifi na ba su bashi na ce in dai kana da abinci wani ma za ki ga in na ba ta bashin kifin sai ya wata da watanni ba a biya ni ba da kaɗan da kaɗan da kaɗan kuma za a dawo ana mun godiya ina da ma'aikata masu tayanin maza da mata da yara ma dan zaki ga haka ma mace ta zo ta ce ina so dan Allah zan zo ni ko ba za ki biya ni ba zan zo na dinga ganin yadda kike ko in zaki kyankyasa ko in kina aiki kuma shi kiwon kifi yana janyo maka mutane wanda ka sani da wanda baka sani ba daga garin da kake za a kira kama wani baka san shi ba daga wani gari ina son kifi guda kaza abu ne na transfer za a ma transfer ka sa musu kifinsu a mota ka kai mutum ya je ya karba kuma mata da matasa da masu aure da marasa aure su ne yanzu a cikin sana'an sosai sosai saboda akwai albarka a kiwon kifi. ya zuwa yanzu mutane nawa suka amfana da shi wannan sana'a taki na taimaki mata da yawa a matsayin gudunmawan da na ba al'ummata in ba ki da sana'a na ce ki zo ki fara sana'an kiwon kifi akwai albarka a ciki wata za ki ga da goma ko ashirin za ta fara amma yanzu sai ki ga tana sa dubu ka zama haka ita ma a haka za ta kawo miki wasu saboda ana ganin abin kamar da wahala ne amma ba wani wahala a cikin kiwon kifi kuma shi kiwon kifi yana ɗauke abubuwa da yawa damuwa menene don ina zaune ma a gida za ki ga wani zubin an yi sallama don allah damuwa ta dame ni ina so na zo na kalli kifi kurin na ji natsuwa a zuciya na hmm. kamar matasa da za ki gansu suna zaune suna zaman ba aikin yi a cewa ni ban da aikin yi ban samu irin da abin da nake so na yi ba to ga dama ta samu ku zo ku rungumi kiwon kifi da kuɗi kaɗan za ku yi kiwon kifi kuma za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin kiwon kifi za ka ga ko kana wani abin da bai dace ba insha Allah wa albarkacin kiwon kifi da kake ka ga ka samu natsuwa ka warware matsalolinka da yawa menene sirrin kiwon kifi wani amfani kika samu a game da kiwon kifin e shi sirrin kiwon kifi kifi yana da sirrika da yawa da yawa zan faɗi kaɗan daga cikin sirrikan ai sai ka gwada za ka gani mm. kifi na farko baka asara in ya mutu ma za ka gasa shi hmm. kifi musulmin nama hmm. in ma ɗanye ne za ka siyar da shi kai ƙanana ma yanzu ana neman ƙananan kifi fiye da tunanin mutum hmm. kifi yanzu akwai mataki mataki na kiwon kifin kuma kowanne ana iya saidawa eh akwai mataki mataki kamar yanzu ni da nake maganan nan ina yin kiwon kifi tun daga kan jarirai kamar fingerless juvenile jumbo da super jumbo duka kuma muna da table size duk wanda kake so zaka fara da shi zaka samu shi ba wani wahala bane ba wani dogon ka ce sai na yi kaza na yi kaza na yi kaza kurin ya kasance kana da ruwa shi kifi kalubalen shi kenan ruwa rashin ruwa ne kalubalen kifi da abinci da tsafta yanzu ma akwai dabaru da suka zazzo mana abubuwan nan da muke raina su dusa dusa dusa nan sai ka hada abincin kifi kuma kifi ya fitan maka mai kyau abin shi so wani shawara zaki ba wa matasa maza da mata akan maganar kiwon kifi din da musamman da kika ce ya amfane ki kuma kina amfanarwa gaskiya shawaran da zan ba matasa ka ce wai ka gama digiri ko ka gama menene ko ka yi menene ka ce kana jira gwamnati sai ta baka aiki to kamun gwamnati ta zo kanka ka zo ka runguma kiwon kifi da kuɗi kalilan insha za ka zama wani abu wata rana akwai riba akwai albarka a cikin kifi kuma kifi akwai sirri ba za ka gane sirrin sana'ar kifi ba sai ka fara yi ba wai sai kana da dogon jari da za ka ce za ka yi sana'ar kifi ba naira dubu biyu zuwa dubu ukun ka ya ishe ka ka fara kiwon kifi to madalla mu shakata da wannan waka daga auta mg boy da kowa ke kike kore kishi kyakkyawa ke ce kyakkyawa ke rage sai kyakkyawa masu sauraro baki ɗaya da haka muka zo da ƙarshen shirin namu na yanzu. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji maruyinsa a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Hawa Sharif ki muku sallama daga nan Washington DC. Sai an ji manku. ku.